وكل مهدفة بدعة وكل بدعة رلالة وكل رلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي أتبت الله مدوككي أي قوة أي قومي wanda ya nuna mana wannan rana ta yau asabar muna sha takwas ga watan ramadan jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina daidai da yau muna bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida lokaci ne da muke karatun alƙur'ani mai girma wannan masallaci na Jami'un rahma da ke nan kundila wato kundila a cikin garin kano wannan wata na ramadan wannan majalisi ke gudana da shi bayan sa'ar muna tattata ƙwar'ayi don neman sannan da kuma ƙoƙarin sanin ma'aikata muna cikin a jiya mun tsaya kan da 46 yau za mu tsora kan aya ta saba'in da bakwai da Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعه فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى نعم الله مدوكك يتشى ولقد أوحينا إلى موسى حقيقة من يوحي زواج موسى أن أسر بعبادي تفيد باينا وتفيد جلكنا واضرب لهم طريقا في البحر وتككيت masu hanya a cikin ruwa cikin wannan kogi wato ka yanka masu hanya ɗariƙan filbahari ya basan ke ƙasashiya za ta kafu darakan wala ƙasha, kada ka ji tsoron riska kuma kada ka ji tsoron nutsewa hun fir'aunu bi sai fir'auna ya bi su da rundunarsa a baya Ba ka shiya hun minal yammi ma hun. shi Musa alaihi salam da jama'arsa bani Isra'ila Allah ya tseratar da su shi kuma Fir'auna fa kashiyahum min al yamm ma gashiyahum wato ruwa mai lullufe sun wannan ruwa wannan kogi da suka shiga ya haɗe da su ya rufe su ya rufe sun fasala fir'aunu qaumahu kuma hada shi ko fir'auna ya fatar da mutanansa wa kama hada ba su shirye ba bai shirye da su za mu ga kamar wani faifai ana aiki ta tattaunawa da shi ya za a yi su Allah Ubangiji ya nuna Fir'auna aya ta Ubangiji abinda dai aka zo da shi wannan na kayan sihiri wannan macijiya ta haɗe su ko ‘yan sihiri aka gayyato su yi imani da ainihin Musa su yi imani da Allah da manzancin Musa wannan ya sa Fir'auna kuma ya rikice yanzu kuma ya rasa me zai yi sai cewa kuma abu ya juya wanda za a yi masa kyauta ko kuma magana kisa da cewa wato yi masu ukuba iri-iri wannan wannan lokaci da abin da muka karanta mun ji wato ainihin a shi Musa alaihissalam ya ci gaba da masu wa'azi cewa wanda ya bi Allah ga makomashi wannan kuma ya kangare ka inda zai tafi bayan nan duk da ya gama a cikin kisa ba a yi mana bayani karara shi mutanen nan shi ukuba da ya ce zai masu yayi masu ko bai sami dama ba inda a wannan lokaci mun ji cewa ya ce zai masu kaza zai masu kaza kuma suka ce duk abin da za a je a yi duk abin da zai hukunta ya hukunta sun riga sun imani da Allah daga nan mun ji ƙarshen wancan faifai kenan yanzu inda za a tsora mana inda za mu ji yaya aka yi ƙarshe inda fir'auna yana so ya dole shi sai ya nuna dai shi ne kuma so yake dole sai ya ja da Musa alaihi salam to shine Allah zai ba mu labarin yadda lokacin da ya ka ya matsa ma Musa da jama'ar sabani Isra'ila shine Allah ya ce walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi wato ainihin hakika mun yi wahayi zuwa ga Musa lokacin da muka ci tafi tafiya ta dare da shi da bayina wato bayan Allah su ne bani Isra'ila da tafi da su wato tafiya ta dare a nan da ake nufi wato ya tafi da su da daddare don kada ma wani ya gani ya san me kulakulansu marni ne daga Allah manzanni ba sa gudu ba sa tsoro kuma ba sa jefa al'ummarsu cikin damuwa sai abin da Allah ya masu umarni na umarni ya zo cewa ya fita da al'ummarsa da bar wannan gari na misra wannan umarni ya zo tun da umarni ne daga Allah ya san Allah ba zai fashe ba Allah zai zama tare da shi kuna ganewa da kyau Shi ne ibn a nan yi kawo mana cewa a wancan lokaci shi Fir'auna ya fusata fushi mai tsananin gaske yana ganin liyar da zai kamar sai ya halaka Musa da jama'arsa saboda haka har yake cewa a can cikin surtu shu'ara yake cewa inna ha'ula'i da shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun wai waɗannan wasu ƴan mutane ne tsirare sun ba su taka kara sun karya ba wa saboda haka wa innahum lana lagha'izun su sun kusata mu inan ba za mu su ba sun malamma jama'a jundahu wasu tausa alahu bisha lokacin da ya ga abin da aka yi a wancan taro Allah ya ɗaga Musa wancan ‘yan sihiri su ma sun zo sun musulunta to sai ya aika ya sake wata shela da can shela na tattaro ‘yan sihiri ne yanzu kuma sojoji za a tattaro sojoji dubai an kawo isra'iliya da yawa a ƙur'ani ba a gaya mana adadin sojojin da ya tattaro ba amma dai ya tattaro sojoji daban-daban masu yawa saboda yana so ya zo a gama da musa da mutanen su ba ɗaya wannan tattaro sojoji da ya taho da su a dai cikin surtu shara Allah ke cewa fa'at ba'ahum mushriki sai suka bi bayan su wato ainihin da tafi lokacin huduwar rana shi annabi Musa alaihi salam ya fita da mutanen su da dare kamar yadda muka ji a wannan nasi an asri ibadi ka tafi da bayi na tafiya ta dare kenan tafiya dare ta ke ce mai fara ka tafi da su cikin dare ya fita cikin dare a wannan lokaci ba a sani don ake cewa a kudin isra'ila an suka rika yin aran kaya na kiftawa kayan ado da nufin kamar unguwa za su wani biki za su wani taro za su kar a fahimci gudu za su yi su bar garin suka rika aran kayan ado na su kirkawa mutanen bani wato fir'auna wannan tafiya da suka shi ne fir'auna shi kuma ya tattaro sojoji ringina irin tashi da biyo bayan su da safe wato gari har lokacin da rana ke fitowa inda tsiro ishamsi falamma tara aljam'ani lokacin da suka biyu ga rindinar musa alaihi salam wato ainihin bari Isra'ila tare da shi da su yana gaba suna bin sa sannan kuma ga kuma shi can Fir'auna da tashi nan duk suka ga juna ga suna ma'ana mutanen Musa alaihi salam ba su fara shiga ruwa ba kuma ga su abinda Bahaushe ke ce ma gaba kura bayan siyaki kamar wato ruwa ne na wannan bahar maliya nan kuma bayan rindina ce ta fir'auna a daidai lokacin nan wato ainihin tara aljama'ani ala ashabu Musa inna lamudrakun ana annabi Musa suka ce lallai mu wanda za a cimma ne wanda za a ruska ne ala sai Musa alayhi salam yace kalla a'a inna ma ya rabbi sayahadin lallai ubangiji na yana tare da ni zai shiryar da ni zuwa daidai zuwa tsira Allah na tare da ni da ganinsa da jinsa da ikonsa da da tallafinsa da komai saboda haka ku da muke nan ya kwanta masu da hankali san babu tashin hankali gaba a garuwa ne in ka ɗauka halakka za ka yi bai kuma an ka jiyo runduna ce kashe shekara ai wato ba karamin ayoyi musa alaihi ya gani ba ƙalubale iri-iri ba wata da haka ta ci gaba saboda haka waqafa Musa bi wato bimani Isra'ila al-bahara amma Musa ya tsaya gaban wannan ruwa na kogi sannan a gabansa gashi nan wa fir'auna wara'ahu fir'auna kuma dindinarsa a bayansa a inda zalika auha Allahu ilai anan ne Allah ya ma Musa wahayi yace fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa kadaki wato da wannan sanda ta kadaki wannan ruwa wato za a sami hanya gas a wannan cikin ruwa ɗin shine yabasan ruwa ne wanda kwa sani kogi ne a gaban shi amma da ke shi yana duka sai ga hanya goma sha biyu a makwalta ruwan nan ya mulmule ya cure ya zama kamar duwatsu nan kuma hanyoyi ne karkashin duwatsun ga sanan haka ga wannan in ba Allah buwa zai wannan Darabal bahara bi asahu da umarnin Allah yadda ki wannan ruwa da saka, wa qala in falaka alayya bi iznillah ko in falik alayya bi iznillah yace ya kai ruwa ka kicce da izinin Allah ka kicce man sami hanya wucewa da izinin Allah ban falaka fa kana kullu firqin kadawdil azim a cikin suratul shu'ara Allah ya ce ruwa ko sai ya kicce ta diddin kure aka sami kwalta kwanda gas wato ya zama wato kaɗaudil azim amma manya-manyan duwatsu haka zuwan ya koma kan kuma ga hanya ba laka ba taɓo ba ruwan ba komai domin iko na ubangiji yadda Allah ke samar da bayansa daga sharrin masharanta daga azalincin azalumai wato saboda haka ai a wannan lokaci har riha ala bahari bahri falafa eh, falafahathu hatta sare ya basan. ka waje hil'ardi Allah ya aiko da wata iska bayan ruwa ya ci cure aka aiko da iska ta busar da wurin ta bushe fayau ba ma wani alamar ruwa da zai kirgita mai bi ya ji tsoro ko zai kafe ko zai luma ciki duk babu iska ta busar da wannan wurin nan take ولهذا قال فاضرب لهم طريقا في ya basan, لا تخاف لا تخاف darakan Allah ya ce karka ji tsoron riska bai ga sunan bayan ka suna bin ka za su riska ka karka ji tsoro eh wala takhsha kuma karka ji tsoro mai albahari in ya gari ka kawo maka kawai shi ko tekun wannan ruwan in ka shiga da mutanen ka za su nitse ciki a a karka ji tsoro kuna ganewa daga nan shine Allah ya ba mu labari ba a fir'aunu bi wa wawan fir'aun da shi da rindinarsa atbahu sai suka bi bayan su wato suna ganin za su iya cin masu kenan suna gama shiga na farkon can sun gama fita su wato ne Musa da mutanensa sun gama fita gaba ɗayansu bane Isra'il ne eh, a can irinsu suna gani shi kuma fir'auna da rindunan nan ta ya shiga ya gama shiga nan sun gama shiga can ba fara fita ba shi kenan daga nan Allah ya ce faga shehun minal yammi faga shehun wato ruwan nan na wannan kogi ya lullube su ya rufe su allazi huwa ma'arufun wa mashhur wanda yake sananne ne shahararre kowa san ruwa ne dama ruwan ya sake dawa yadda yake nan wa haza yuqalu inda al-amr al-ma'ruf al ana faɗin wannan a duk wani abu irin na shahararre sananne akan faɗi wannan aka ce faga shehun minal yammi ma hum. haka nan a wata can irin wannan aka ce wal mutafikata ahwa wa gashaha ma gasha kaga maimaita makina. abin da zai lullube su na ruwan ya lullube su yadda ba wani wanda zai iya motsawa kaga haka ake wato kamar yadda can ma wata aya Allah ke cewa ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nara wa bi'sal wurdul abin da kaga an maimaita ko haka suke magana abin da ya same shi ya same shi ya gama da shi nan take aka gama da ainihin wato fir'auna da mutanensa suka zama tarihi shi muna karantawa Allah ya ce wa aballa fir'auna qaumahu wa ma hada shi ne fir'auna wato ainihin aballa qaumahu ya fitar da mutanensa wancan mutane nasu na kibtawa yadda aka taho duk ya kamata su sami aya da irin yadda aka taho su watsi da fir'auna ba su watsar ba shi kuma kullum ba wata hanya da ya nuna musu ta shirya inda yana faɗi kyawai waiwai zai shirya da su hanya daidai da billar rashad ba wata hanyar shirya da ya taɓa nuna masu ta hanya kuta da halaka su kuma su ji shi shine Allah ya ce wa a azalla fir'aunu qaumahu wama hada ba su shiri ba ba su bi daidai ba har wannan halaka ta zo musu ka halaka an gane nan mu je mu ci gaba ne Allah ya ce ya bani isra'ila qad anjaynakum من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نعم الله كيش يا بني إسرائيل أكو بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم hakika mun tseratar da ku daga makinan naku shine fir'auna wa wa'adnakum janiba turil ayman sannan muka yi alkawari na haduwa a wurin dutsen ayman wato dutsen nan na turi sina kenan wanda yake dama da wato ainihin shi dutsen wa nazzalna alaikumul manna wassalwa sannan muka saukan maku da alman ita ce darba wasalwa abinci a matsayin abinci wanda za ku ci da fashe wannan kuma salwa garba wato ainihin yan abin nan ya ake kiran su fakara salwa wasu tsuntsaye ne masu daɗin nama duka muka saukan maku ku ci a matsayin ni'ima kulu min tsaye tsayyibati ma razaqnakum wasi daga daɗaɗan abin da muka azurta ku da shi na halal wala ta daga filihi kar ku ƙetare iyaka ku je ku ci wanda yake ba shi ba na haramun wa ya hila alaikum ghadabi sai wato tsainihin azaba ta ko fushi na ya sauka a ku wa man halil alaihi ghadabi duk wanda fushi na ya auka masa ko ya sauka kan shifar faqad hawa hakika ya halaka wa inni gafarun liman taba wa amana wa Amina salihan kuma tada lallai ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga abin da ya na bage ba wa amana ya imani wa amina salihan ya aiki na kwarai kuma da sannan ya shiryu ni mai gafara ne gare shi to wannan ibn kafir ni imomi ne da Allah ya mabani Isra'ila Allah yake goranta masu yake da ga masu masu yawa da ai da da a wannan aya a gani imma har sai da za ka kashi a kan irin halaka shi wanda bani isra'ila kenan wanda da ba ka san ta gada rikicin da ake da fir'auna har aka kai ga halakarsa kila da sai ka ce yanzu annabi musa fa zai huta ba ta zo yanzu da zai miƙe kafa yanzu ya huta ko shi nan ya ji daɗi ko ba zama wani kalubale to ba shi kuce zamin da zai faru ko wani isra'ila da buba yanka mazan su ake matan su kuma mai da su bayi a cikin wannan azabar suke tsawon shekaru ya kamata a ce wannan ni'ima da Allah ya masu na halaka makiyinsu da tsamar da su da zama masu darasi na godiya ga Allah a sauraron abin da Musa zai zo masu da shi shiya bi shi ne nan ake tuna masu su Isra'ila ku sani fa kada an jaina ku min aduwikum mun tsayar da ku daga makiyinku ko ba makiyinsu ne fir'auna wanda zai kashe eh, maza ɗa da ɗanta a raba ta da shi tana ji tana gani akwai ƙuba da tauce wannan hmm? kuma mata ba a mai da su komai ba wannan shi ne Allah ke goranta masu ya ta da ku daga makiyanku wato ainihin fir'auna kenan da su gaba ke ɗayansu ibn kasir yake cewa haisu an jahun min aduwihim fir'aun wa qarra ayunahu min aka tsaye wato aka haka ainihin wato ainihin shi auna da ainihin ummarsa aka sanya masu sanyin ido don akwai sanyin ido makiyan ka ne buwaye ka da zama kai a tsere da kai ka halaka shi a kan idan ka kana gani za ka ji daɗi kuma za ka ji ba abin da aka musu kina ka ce wa hum yanzuruna ilaihi wa ila jundihi suna kallon fir'auna shi da rundunarsa gara gharaqu fi sabihatin wahida lafiya guda ba ɗayansu aka hatu aka nitsar da su cikin wannan ruwa lam jumin hum ahadun mutum ɗaya tak bai iya tsira ba daga cikinsu. su ai wannan kaga babban nema ce ga bani Isra'ila ko hmm. kamar yadda Allah ya ce cikin ƙarawa. A wa agharaqana ala fir'auna wa antum tanzurun ka nitsar da mutanen fir'auna ku kuna tsaye kuna kallo suna tsaye a bakin gaba aka nitsa da su gaba ɗaya aiko da banda sirri na shaitan kada daga nan bani isra'ila shi kenan duk abin da musa ya ce masa islam sai su bi amma bari ku ji gaba me ya faɗin banda wannan cikin abin da aka goranta masu Allah ya ce wa wa wa'adnakum janibat turul ayman anan alƙace muka yi muku alƙawari na wato ainihin a gefen daman dutsen na turin sina ana wurin da Allah ya alkawari Musa alayhi salam ya zo za a bashi alkawara za a bashi manzanci ya tafi da jama'a shi yadda zai shirye da su ya tsora su kan hanya ta daidai a nan kaga sai aka ce su kamar gaba ɗaya aka masa alkawarin su zo akwai inda aka nuna a shi musa aka ma alkawari ya je dan ya karɓi wannan kamar yadda muka karanta a cikin baya shi ma ni'ima ce ya zama a cikin ku a fitar da manzo wato wanda zai kira ku zuwa ga hanyar daidai domin barin mutane ba mai masu wa'azi ai halaka ne ni'ima ce zama kuna da mai nuna maku hanyar Allah hanyar aljanna ba babban ni'ima bace to ita ma aka goranta masu sannan ni'ima ta gaba da aka goranta masu wa nazzalna alaikumul manna was salwa sannan muka saukar maku da ainihin a abin da ake cewa man ita ce darba abu ne mai zaƙi an adam yana buƙatar zaƙi yana buƙatar nama waɗannan abuwa su suke gina ciki ko kowane da amfanin shi kuje ku tambayi masu karanta harkar abinci da gina jikin ɗan adam yana buƙatar zaƙi yana ko buƙatar nama balle nama irin na tsuntsaye ba irin naman sa da za a ce zai sa maka cholesterol zai waye a'a halwa an ce wasu tsaye ne masu haɗin nama aka yi masu baiwan wannan sauka suke kawai da suna a wani wani aka ce gasassu ba zo masu da su a zo masu da shi kaɓaki ga shi nan kawai ba ruwan noma ba ruwan su da sai sun noma sai sun shuka su ci nama su shalaki haka fa a wannan wani lokacin abin da aka yi masu wanda ya kamata duk abin da annabi musa ya zo masu da hisu ce saman an wada aka amma bari mu ji abin da yake kira mutunci eh ni'mar Allah kai mata tawayi Allah ya ce kulu zan tsaye ba ki ma arzakarakum kuci da ɗan da muka azurta ku da shi ababa na halal kenan abin da yake halal a wato ka ci shi a nan wurin za ku ga ilaƙin abinci ake yi sai abin da na siya zuwa cika a ci amma ne ɗayi ba su ne ababa na halal gaske bai zo ya ce haramun ba ku ci ya sa dangogin abinci suka bambanta a ban ƙasa abincin nan ƙasar ba shi ne na can ƙasar ba abincin ba shi ne na can ba amma duka in ba na ya zo ya haramta ba shi kenan sai a ci mun gane da kyau shi ne kulomin da ta ɗan baban da muka azurta ku da shi wato ainihin a matsayin ni'ima wacce take ta halal kenan kada ku iyaka fitar iyaka malamai suka ci kala kamar uku ne ko hudu ma ƙetare iyaka wajen abin da aka ce ka yi akwai ƙetare iyaka abin da ya shafi wato ainihin abu ne halal ne sai ka je ka almubazzaranci abinci ne naka ne za da nan kafa ce ka ce kuɗinka ne sai ka ce za ka kashe sai da ka ga dama a cikin almubazaranci tana cikin yana cikin ko kuma a'a haram ka tsaya ga halal da aka ce sai ka tsallaka ka tafi ka ci haramun shi ma yana cikin tsuguyan haka nan tabdiri game da muka faɗi sai kuma hana haƙƙin mai haƙƙi cikin wannan halal naka ka ce ka ce miliyan ɗari yau zamanin biliyan Biliyan ɗari kana da su amma aikin ka tara su akwai wasu da suka taimaka wajen tara al'amilu ne kenan masu taya ka aiki masu maka hidima akwai haƙƙin su to shi ma guyan ne su taimaka maka wajen tara dukiya ka hana su kenan a dama ma'aikata lokacin zan sa haƙƙin su ka ba su ko kai masu rinto yan baya da suka iya ba za su kai kare ka ba kafi ƙarfin su yana ci wannan ɗin sannan ko kuma a a sako. zama kayanka ne sai ka tafi ta aikin sako da shi an an ma magana ka ce kayan wane kamar yadda kwanan nan muka je wani ya ya'yan shi ma birthday a ko can wata unguwa ce sai birthday kawai ya kashe masu ko nawa biliyan ɗaya ko biliyan ne yake cewa sai birthday fa wai tana da ranar haihuwar ƴaƴan eh ke mawaki kawai aka ce ko nawa aka shi ne ya raina ya ma cewa ya ce a tura ma matar shi shi zai zo ba don wannan miliyan ɗayan ba eh saboda shi ya fi ƙarfi miliyan ɗaya haka aka yi wannan almubazzarancin a gidan na kano ɗan fama da yunwa kila makwabtansa ma ƴan uwansa amma ya je kashe biliyan guda a kan abin da asalinsa koyi ne da kiristoci domin bikin tunawa da ranar haihuwarka a shekara kaza ko wannan duk kiristanci ne ba musulunci ne da gaskiya ne da annabi yayi da sahabbai sun yi wannan yana cikin almubazzaranci da aka ce da ta tagau fihi kakku yi almubazzaranci ta ce da je kai ta sako da ita duk yana cikin abin da ake kira wato ainihin almubazzaranci ana gane da kyau ga an nuna musu ila ga abinci ga ga manzo an aiko muku a cikin ku ga makiyan ku da ya ta'azabta da ku an halaka shi a gaban ku kaga ni'ima ce ko saboda haka yanzu to kada ku shishigi kan wannan ni'ima kuma ku je ku ƙetare ku yi abin da ba daidai ba idan kuka yi mai hilla alaikum ghadabi wato sai fushina ya auka maku sai ya zama cewa kun auka cikin fushi ba fushin kuwa na Allah kai abin da ke biwa baya uquba sace in Allah ya fushi da kai uquba ce in Allah ya so yarda da kai zai maka rahamarsa za ka shiga cikin ni'imarsa ko ƙarara Allah ya gaya masa in suka yi ko fushin Allah zai sauka masu wa man halil alaihi ghadabi duk wanda fushi na koyi sauka masa Allah ya ce faqad hawa ma'ana faqad halaka kinan ana riga halaka yaushe yasa bani isra'ila suka shiga cikin abin da suka shiga saboda me Allah ya masu ni'ima suka yi butulci suka ƙi jin abin da aka gaya masu Allah ya ce wa inni la ghaffarun liman taba amma duk abin da mai laifi fa zai laifi duk ko irin laifin kowane iri ne laifin mun san laifi iri iri ne ko akwai laifin shirka akwai kafirci akwai munafunci akwai kuma sako eh fasikanci kenan to duk waɗannan nau'o'in laifuka da ake ma Allah duk wanda yi su Allah gafaru da sigar mubalaga mai yawan gafara ne ga wanda wato liman taba ga wanda ya tuba don mai shirka da laifinsa da komai in ya ce Allah na tuba na bari shi kenan Allah zai gafarta sai yanzu yan kidinafin ɗinnan da za su samu kan a tafke su tuba su ta iske fari suna nan ta ce mashiyatillah Allah ya so su gafarta masu a masu hukuma gurgurda abin da suka yi ko ba haka bane to amma idan suka ke harfa suka zo yadda za a damke shi kamar da aka damke da auna wannan kuma za su gama da fushin Allah shi shine shi kawo ta dindindin Allah ka kare mu amma ga ababen da za mu kula da su ba yana samuwa yana karɓuwa ne da wa man amana ko wa amana ga wanda ya imani wa amila salihan da aiki na kwarai sun mahatada sannan ya nemi hanyar shirya ibn kasir ya fassara ihtada din nan yace ai istiqama ala sunna wal jama'a shine sun mahatada ya imani ya aiki na kwarai sun mahatada mun ga waɗancan daban wannan daban kin yana da imani kuma yana aiki na kwarai amma da sannan kuma yana kan sunna yana tare da ƴan uwa wanda suke ahlus sunna wal jama'a a wata fassara aka ce lazimal islam hatta ya mutu shine sun hatada ya shiryu ya tsaya kan shiriyar har mutuwa ta zo mashi shine wa abu da rabbaka hatta ya ce kaleki ta bauta ma ubangijin har ya ki maka ba wai kai ta bautawa kamar yayi ba irin na matasa yanzu ana gaba-gaba ana ta abin nama da can gaba kuma ta gana nema a watsar duniya ta buɗo an shiga daula an shiga inda aka shiga sai kuma kaga an tattara musulunci a watsar to ba irin wannan ba ana so ne ya zama kana nan a akan ta musulunci har mutuwa eh kamar yadda Allah ya ce wato ainihin bauta mashi wa abudu rabbaka hatta yadda ya kalekin ki ta bauta ma ubangijinka har sai yakini ya zo yakini shine mai, shine mutuwa ko shine a wacce Allah ke cewa sun makane wato sun makane min allazina amanu tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama eh ne wato wanda ya kasance sun yi imani sannan sun yi sun majunan wasiya da hakuri kuma sun yi wasiya da rahama majunan su kenan to kaga waɗannan ayoyi duka an nuna ma bani Isra'ila ne nemacin da ake maku an san an maku da kuma ku san an maku to ana so a gaya mana din ni'ima 'yan uwa ana so ka tsaya a kan wannan ni'imar yanzu Allah godiya sai Allah ya ƙara ma ne masu fitar da ƙa'idojin ayoyi suka ce wannan ayoyi a cikinsu akwai tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam domin wannan kissa da muke ta ji ta kan baya fir'auna da Musa alaihi salam da nan kuma yanzu da za a shiga magana bani isra'il wannan ba yadda za ke kasanta in ba ta hanyar manzo ba kaga wannan yana nuna manzo wahayi ne aka yi masa aka sanar da shi duk labarin abin da ya faru zamanin Musa da Fir'auna da kuma yanzu bani Isra'ila sannan annabawa kullum wato ainihin ba sa ɗaukan ainihin ba sa aikata wani abu wanda ya shafi su. har sai a masu wahayi da, annabi Musa alaihi salam yana nan tare da Fir'auna yana ta fama ana ta fama ana mai ba sai da wahayi ya zo aka ce fita ya fita ya bar masa, ya ja al'ummarsa da daddare sannan ya fita haka nan manzo in kuka tuna kisansa bai ban maka ba shekara sha uku ana ta fama ana ta shan ukuba har ya sa wasu su fita su kai Habasha amma shi bai fita ba har sai da umarni ya zo masa na hijira sannan ya fita nan manzanni suke duka annabi lodo haka kuma mutanen sa ba tafi da wanda suke na lodo da kafirci da aka ce ya fita ya bar wannan alƙairi abin da zai biyo masu baya kuma zai biyo masu To haka annabawa suke manzanni ba sa jefa su cikin wani abu wanda bai dace ba sai sun sami umarni daga ubangiji wahayi kenan to sannan sai su yi abin da Allah ya ce su yi kuma sannan sai su ga daidai haka ya kamata a matsayin al'umma yau masu koyi da manzanni shugaba ba wanda za ka yi koyin kana son shugabancin kai kyau jagorancin kai ya kyau illa ka koma ka karanta tarihin manzanni tarihin manzo suna sallam ya annabi da al'ummarsa ya jefa su cikin damuwa ya jefa su cikin rashin jin daɗi ƙoƙari ya samar da su duba makka da aka zauna ya rasa yadda zai wanda duk suka musulunta ana masu hukuba ta su hijira su sai habasha hijira ta farko ta biyu haka duk ya ba su makita nan da ya dawo madina ku duba shi ma in ka karanta tarihi to haka ya kamata shugabanninmu su karanta tarihi na manzanni musamman sallallahu alaihi wasallam za su sami abin da za su koya tafi da al'umma don su samu su kuɓuta kan ba haka ba wallahi nauyin al'umma yana nan kansu kuma sai an tambaye su haka nan a cikin da muka karanta za mu ji cewa wato idan zuciya ta cika da imani sannan ta yadda da alkawarin Allah da ya mata da kuma taimako da za ka ga wannan mai zuciya bai jin tsoron kowa ya sa annabi musa daga shi sai haruna suka tinkari da auna duk da tsaye shi da taurin kansa har aka taho haka kuma lokacin da nabi Musa ya wato ya ja tawaga ta bani Isra'ila za a fita daga Masar ai hijira a tafi gaban su ruwa ne wannan lokaci imani ne ke cikin cikin zuciyar annabi Musa a wannan lokacin saboda haka bai jin tsoron komai duk da yawan rundunar Fir'auna da ya gayyato ruwan da ke gaban shi ba abin da yake jin tsoro ba wanda yake jin tsoro sai Allah bai firgita ba bai tsorata ba lokacin da al'ummar suka ce ya za a yi ce aka ku ji tsoro Allah na tare da mu ka ya kamata yan uwa kullum ka zama cewa imanin ka da Allah ka yadda cewa shi zai maka komai kuma shi zai taimake ka daga makiyinka ita da makiyin ya matsa ma sannan mun sami cewa daga sunnoni na Allah subhanahu ta'ala game da bayan shi shine kullum ya zama ya tseratar da su daga halin da suke kuma ya halaka wanda suke masu hukuba a kan idansu wannan ta faru da annabi nuhu mun gani Allah ya tsamatar da shi a cikin kwale-kwale da wanda suke imani aka halaka duk duniya gaba ɗaya ko ba haka kai ba aka haka ma annabi da aka tsamatar da shi wanda suke imani aka halaka mutanen annabi salih annabi hudu haka haka haka manzo haka haka kwame shi daga makka inda ake ta azabtar da shi ya dawo madina sannan gumaguman kafiran da suka cutar da shi aka tattaro su aka kawo su badar aka gama da su haka Allah ke yi kaga wannan ana yi ne don a faranta ma muminai wanda suka yi Allah a faranta masu rai sai a halaka makiyansu a kan idansu eh, yau abin da muke bukata gyara imanin mu tsakaninmu da Allah da alaƙa mu mu ba cuta ba cutarwa da bin manzo kau da kafa wallahi taimakon Allah yana nan har yau har gobe in muka koma muka gyara imanin muka gyara alaƙa mu da Allah alaƙa mu da manzo tsakankanin mu ba cutar da juna wallahi da abin da ake din nan yau na cutar da musulunci da musulmi Allah zai taimake mu ya kawo mana ɗauki amma daga sanda aka saki Allah aka saki manzo aka saki Qur'ani sannan tsakankanin bayi ana ta cutar da juna Allah zai bar al'umma in sun manta da Allah sai Allah ya kyale su cikin halin da suke ciki Allah ya sa wannan kisa ta zama mana kare har wa yau 'yan uwa gaba azzalimi wato yakan kasance fitina a karan kanshi shi karan kanshi inda shugaba ne azzalimi kuma ya zama fitina ga jama'a sa dobe fir'auna Fir'auna tun da ya fa ya ɗaura ɗamara da cewa wai za a kauda tsarin mulkin shi bai yadda ba sai magani. Ku duba in kun karanci tari a kusa da ya huta? Bai huta ba kullum cikin damuwa yake. Matarsa aka sami matarsa aka kakaba masa mai imani, ya rasa kuma yadda zai da ita. Aka yi duk abin da aka yi a kan idan shi na wanda zai zama ƙarshen shi ya huta? to wallahi har yau har gobe azzaluman shugabanni haka suke kar ku yi tsammanin wai a huce suke kullum idan su buɗe ke ba su iya bacci da rana ba su da daddare tsoro suke yi me zai zo me zai zo yanzu kada fa kada fa kada kaba kullum cikin wannan suke saboda tsoro da zalunci da ake shugaba in yi adalci sai tabbacin shi da shugabancin ba shi bane gaban shi dama tsora shi aka ba shi ke so ba je ku karanta tarihin Umar Kuje zuwa zai gindin bishiya ya kwance shi ta bacci ko me yasa shi baccin ko da mai adalci adalci bai ba haƙƙin kowa ba kuma ba shi yace ba zaɓar shi aka yi aka tsora shi ba shi ne ma ba da za a ɗauki wannan amma duk shugaban da ya ɗau rikici na zalunci wallahi ba zai huta ba a karan kan shi sannan jama'a su kuma su ma ba zai bari su huta ba Aka fir'auna ya tafa ma saboda haka kuma zai zama babu alkhairi tare da shi shi yasa kullum a guji zalunci a gidanka a wurin kamfaninka wanda suke karkashin ka, kullum karka yadda kalmar zalunci ta gitta wanda in ta gitta ta ga yadda ake ma'azzalumai kashe ba zai kyau ba a duniya balle kuma gobe kiyama haka nan har wa ɗan uwa godiya game da ni'ima da Allah ke mabawa to Allah na dawwamar da ni'ima wannan rashin godiya ga ni'ima yana kawo gushewar ni'ima wannan za mu fara ji yanzu a kan bani Isra'ila wani ɗan fara ɗan eh, tarihin su yanzu yadda suke ni'imar da Allah ya musu ba su gode ba shi yasa za mu ji kuma ƙarshe su ma irin abin da zai same su wannan har yau har gobe haka yake in Allah ya maka nema ka gode to Allah sai kara maka in kai butulci kai nuna baka gode ba to Allah zai gusa da nema kana ji kana gani ko da in shakartum za a gidan nakum ko da eh, wala in kafartum na azabi la shadid Allah ka sa mu gani sannan Allah mai yawan gafara ne duk girman laifin ka dan uwa in ka ji wa'azi wallahi ka tuba laifin laifinka laifin da aika laifin da yake shirka ko da Allah da wani da kafirci ya yau yazo yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan kadan gafara ne balle laifuka duk a tuba a bari da rahamarsa ta yalwaci sannan kagewar teku ko mu ce wannan kogi da ya faru ainihin kamar musa alaihi salam da bari isra'ila wato aka samar da hanya kwakwatarsa dandakarta bani isra'ila suka bi su tsallake shi kuma fir'auna da rindinar shi aka halaka su wani yana nuna mana tsantsar kudura ta ubangiji tsantsar iko ta ubangiji yadda Allah ke nuna ikon shi da kudura shi da ikon shi da buwa ya sa an take ruwa a ce a dake shi kawai da sanda ya daddare ya bushe in ba Allah ba waje wannan hmm? ko kai da kake jin labarin yanzu ba a yi abin a kan idan ka ba in kana da imani za ka san Allah shi ne Allah kuma lemani Isra'ila kan idon sa aka yi sannan zai sa ka kasan sifofi na Allah na iliminsa yana gani yana sane da halin da Musa ke ciki da bani Isra'il sannan kuma rahamarsa da take da yalwa ta bai Musa alaihi salam da bani Isra'ila lokacin da aka ritsa su abin da ke gaban su sai halaka in baya suka yo halaka in gaba halaka amma rahamar Allah ta baibaye su aka fitar da su da kuma hikima ta ubangiji yadda ya nuna ba tare da wani ya ji rauni ba ko kaɗan suka wuce lami lafiya shi kuma auna mutanen suka halaka gaba ɗaya ba wanda ya tsira wannan ba ƙaramin wa'azi ba ne har duniya ta tashi kana karanta ƙur'ani ka zo wurin za ka san Allah shi ne Allah ba wanda zai wannan in ba Allah ba hmm. a ce ruwa ko a ce maka cikin masallaci nan ne yadda za ka litsi a busar da shi a wuce balle ba harmaliya ta jama'a ya kamata mu da hararo ƙur'ani muna karanta shi har wa yau yahudawa wannan zamanin ya kamata da za su dawo su tuna su gane kira irin na musulunci su ga abin da ake ma iyayensu can kakanninsu nima da aka yi masu aka tsallakar da su da Allah ya so tun lokacin amma da aka yi ma mutanen annabi Nuhu su ma ba shi kinan ba ya tafi da su a huta su ma ɗin ai su ma gararin ne amma Allah ya tsallakar da su saboda rahamarsa ya kamata ya huda na yanzu su zo su ji irin wannan ayin wa'aztu sannan su musulunta su bar yahudancin da suke wanda suke ganin kamar shine addini na daidai bayan annabi Musa bai zo da yahudanci ba ƙarshe mun fahimci siffar Allah daga cikin siffofinsa fushi Allah yana fushi yana fushi kamar yadda yake so yake Allah yana fushi fushin da ya dace da zatinsa da kudurarsa da ikonsa ba irin fushinka ko irin fushina ba amma Allah yana fushi siffarsa ce kamar yadda muka ji a wannan ayoyi aka gaya mana ko wa man halil alaihi ghadabi ko kada hawa waɗannan ayoyi duka a ƙaramin wa'azi ne, bari mu shiga mu ji me ya faru kan su bani Isra'il na'am وما أعجلك عن قومك يا موسى نعم قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى نعم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامره فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هملنا أوزارا ولكننا هملنا أوزارا من دينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا نعم الله ملوك تيتشي وما أعجلك عن قومك يا موسى أوه me ya wato bai nuna ma aka salaminti biyar wa ma ajalaka an qaumika ya Musa me yasa ka gaggawa ko me yasa ka gaggawa ga barin mutanen ka a baya ya Musa falahun ulai ala asri a asu suna nan a baya na wato suna nan suna bi na a baya kuma suna bin sawuna wajiltu ilayka rabbi da? na yo gaugawa ne zuwa gare ka ya ubangiji na domin in sami yardarka littar za don ka yarda da ni kalafa ina karfatan na maka min kabin ba'adika Allah ya ce Musa hakika mun fitini mutanenka a bayanka ne mana mun fitina wato mun wato bar mutanenka wato ainihin mun fitine su mana mun sun kauce daga hanyarka shine fatanna qaumaka min ba'dika waye ne wato azallahu mustamiri kamiri ya batar da su daga hanyar da ka basu karaja Musa ila qaumihi ghadabana asifa dandanan Musa alaihi salam ya dawo zuwa ga mutanansa yana mai fushi bakin ciki ala yace ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana shin ubangijinku bai maku kyakkyawan alƙawari ba A afadala alaikumul ahdu am aratum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum lokaci ne ya muku tsawo kuka kasa hakuri alƙawarin da aka yi ne kuka ga yayi tsawo ko kuma a'a kuna nufin wato fushin ubangijin ku sake wuya wato ainihin ya auka muku kuna ganewa wa fa akhlaftum maw'idi saboda haka kuka saba alƙawari na qalu ma akhlafna maw'idaka malikina mu ba mu saba alƙawarinka bisa wazaɗin mu ba walakin na na auzaran min zinatil ƙaumi, sai dai kawai abin da ya faru shine wato an ɗora mana wasu kayayyaki ne na adon mutanen wato kirkawa. waɗanda lokacin da za mu fito muka aro muka ɗauko shi shine aka ɗora mana wa na ha saboda haka muka jefa su cikin wuta haka zalika arifin sadiri samiru sai zo ya jefa nashi cikin wutan sannan yayi abin da ya kamar yadda zamu ji a tafsiri saboda haka fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu qar daga nan ya fitan masu da wani ɗan maraki mai jiki lahu qar yana da sauti yana kuka qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasi sai suka ce ai wannan shine abin bautan naku Allah naku kuma shine Allah Musa wannan sai ya manta shi ai gashi wannan dan maraki shine Allah shine abin bauta Allah yake afala rauna Allah yarju ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala nafa'a afala rauna! shin ba sa gani ne Allah ya yarju ilaihim qawlan baya mayan masu da zance baya yin magana ba sa gani ne Ɗan maraƙi ne ai wala yamliku lahum darran ko bai mallaki wani cuta ba inda za su ki masu abin da ba abin da zai masu wala nafkan ko ba wani amfani da zai amfanar da su dan maraki ne dan marakin ba ba mai rai ba to ina nan za mu ji karatu yana buƙatar sharhi ko to muka dan fara kaɗan cewa annabi Musa a kisar yadda take <clears throat> kamar yadda ta zo cikin araf ko eh inda ta lamma tsara Musa alaihi salam bi bani Isra'ila ba da halaki Fir'auna lokacin da aka halaka Fir'auna Nabi Musa ya taho da bani Isra'ila Allah ya ce jawazna bi bani Isra'ila al-bahra muka tseratar ko muka tsallakar to an ce lokacin ya kare to Allah ya ba mu rai da lafiya ya kai mu gobe sai mu zo mu tsora waɗannan ayoyi insha Allah mu ji istar yanzu dai mu tsaya kan cewa annabi Musa alayhi salam ya tsallako da bani Isra'ila a iya tunanin da nawa kamar shi nan yanzu bani Isra'ila sun huta da bauta da suke wurin Fir'auna yanzu kuma za su je a rayuwa ta musulunci ta addini ta biya ga manzon Musa to amma shi ne aka fara mana da wata na biyu bani isra'ila ko alfahara ko wa ta ala Za mu ji suna zuwa ga ana tsallakar da su suka ga wasu masu bautar gumaka kawai maimakon baban musa nabi ne gabansu shi za su saurara me zai ba su umarni da suka fara neman a sa masu abin bauta Allah ka tsare mu da halaka yan uwa kullum kai ta ma Allah godiya da yau ka shirye har kai mamakin wanda suka bata kai kai mamakin ya ka shirye wannan Allah ne hmm. Allah ne ke suka da rahama sa yau ka musulmi a kana can wani ƙediri wani mai kilacin abinan kwari da su da su kaguwa da su tsutsa amma sai Allah ya kamar rago mai cin shanu da sauransu Allah mun gode ma Allah ka ƙara inganta imaninmu ya mu ya ƙulobi, qulubi sabbir ala ta'atik sabbir qulubina ala zukata tabbatar da zukatan a kan imaninka. ka tabbatar da mu kan addininka duk wata guguwa da za ta taho Allah ka tsare mu Allah ka ban mu naka ka ban mu na manzanka ka ban mu a kan ka Allah ka ba mu kansa masu neman addu'a gida da waje ‘ya'yan uwa muna addu'a Allah ya biya bukatu akwai littafi ko? to akwai biyu za a yi ma uwarsu cs ɗin na wajen haihuwa ana neman addu'a Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya sai eh, akwai ɗan uwa shi ma da aka yi kidnafin ɗin babasa, daren jiya ina neman addu'a Allah ya fishe ta dukkan ƴan uwa da ake masu wannan bala'i Allah ya yi Allah ya tsare al'umma Allah waɗannan masu shirya ne Allah ka shirya da su kuma masu shirya bane Allah ka mana maganin su akwai littafi da ƴan uwa suka ce a sanar wanda karatunmu da muke na lahadi lahadi aka sanar cewa wani littafi da aka ko a buga aka yi ta fama za a yi wasu aka ce ɗan littafin za a buga shi kan dubu ɗaya da ɗari biyar ko na kwafi wannan littafin wasu ka ba da kuɗinsu da nufin in ya fito za a ba su to malam ahmad shi ne ɗaya eh, dubu biyar da ɗari biyar malam ahmad shi ya ta wannan ƙoƙari ya zama kamar monika a tattaro wannan kuɗi da aka tara aka tara da wasu kuma can masallacin santa aka samu aka buga to littafi ya fito gashi an buga alhamdulillahi abinda ya ce a sanar wanda suka san sun ba shi kuɗin sun ba su same shi gobe kafin lokacin karatu domin karɓar littafin sai wanda kuma suka ba da sadaka a matsayin wakafi a tsila ko a tsayar kuɗin a sake juya a sake bugawa ko kuma ba ɗan uwa ɗalibai masu karatu ba su iya saye suna nan dai kwafi ashirin aka iya bugawa ba iya buga dubu ɗayan ba saboda haka wannan shine suke a sanar yan uwa ɗaliban ilimi da kuma wanda ɗin suke kila suna so za su mallaka duk sun sami shi malam ahmad eh Allah ya kare mu da ilimi ilimi mai amfani Allah ka mana jagora Allah ka taimaki mana addini namu da dukkan al'umma na duniya musulmi Allah ka taimake su Allah ka taimaki musulunci da musulmi inda ake ma musulunci zagon kasa a duniya nan Allah ka mana maganin masu yin